Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Baba ya ku makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsi na yau Litinin 28 ga watan Nuwamban shekarar 2022. a cikin shirin za ku ji cewa kungiyar tarayyar turai ta taimaka wa ma'aikatan shige da fice ta kasar ghana da kayan aiki domin dakile barazanar 'yan ta'adda muna kuma dauke da shirin zauren matasa da nasiru mai kaya zai gabatar akwai kuma sharhin jaridu na najeriya da baban gidan jibrin zai kawo muku amma yanzu bari mu gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A jiya Lahadi shugaban kamfanin makamashin nukiliyar ƙasar Ukraine ya bayyana cewa akwai alaman da ke nuna ta yiwu dakaran rasha na shirin barin babbar cibiyar makamashin nukiliya da ke birnin Zaporizhia da suka kwace a watan Maris bayan da suka fara mamayar Ukraine. Wannan matakin zai kawo gagarumin sauyi a fagen daga a yankin kudu maso gabashin birnin Zaporizhia da aka kusan mamaye inda ba a ga wani canji ba cikin watanni barin wutar da aka shayi a kusa da cibiyar ya haifar da fargabar aukuwar wani bala'in nukiliya petro cotton shugaban kamfanin enago atom ya faɗa a gidan talabijin ɗan ƙasar cewa da farko an samu rahotanni da yawa daga kafofin yada labaran rasha da ke cewa yana da mahimmanci dakaran su barci biyar kuma ta yiwu su miƙa ta ga hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ta iaea e ya ƙara da cewa sai ka yi tunanin suna tattara ina su ina su ne suna kuma sace duk abin da za su iya zaftarewa ƙasa da ta auku a yawon da babban birnin ƙasar kamaru ta yi sanadiyar mutuwar mutane akalla goma sha hudu da suka je wata jana'iza a cewar gwamnan yankin muna kwashe gawarwaki zuwa ɗakin ajiyar gawarwaki na babban asibitin yankin yayin da ake ci gaba da neman sauran wasu mutanen ko gawarwaki a cewar nasari paul beya gwamnan yankin tsakiyar kamaru mutane sama da goma ne suka je jana'izar a wani filin kwallo da ke kan tudu mai tsayin mita ashirin wanda ya rabta da su kamar yadda waɗanda suka shaida lamarin suka faɗawa kamfanin dillancin labaran reuters ya wanda yana ɗaya daga cikin birane masu lema sosai a Afirka da kuma taddai. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka yi ya janyo ambaliyar ruwa sosai a faɗin ƙasar a wannan shekarar. Lamarin da ya shafi ababen more rayuwa tare da raba dubban mutane da su. Jami'an aikin ceto a ƙasar Italiya sun gano akalla gawarwakin mutum bakwai ciki har da wani jariri. bayan aukuwar zabtarewa ƙasa a tsibirin ishiya a cewar jami'ai a jiya lahadi an tafka ruwan sama mai yawan milimita 126 cikin sa'o'i shida a tsibirin wanda ya janyo zabtarewa ƙasa da sanyin safiyar ranar asabar a cewar jami'ai hukumomin kasar sun ce akalla mutane biyar sun jakata yayin da wasu biyar kuma suka ɓace fiye da mutane 200 suka rasa matsugunansu a garin latayar mai saboda laka da tarkace da aka bankaɗo a garin mai tashar jiragen ruwa. Waɗanda suka mutu sakamakon zabtarewar ƙasar sun hada da jinjiri da iyayensa da wata yarinya 'yar shekara biyar da wanta ɗan shekara sha ɗaya. Sai kuma wani mazaunin tsibiran ɗan shekara 31 da kuma wani ɗan yawon buɗe ido ɗan ƙasar Bulgaria a cewar kamfanin dillancin labaran AP. Shugaban birnin Naples, Claudio Palomba, ya faɗa a wani taron manema labarai cewa ma'aikatan gaggawa da dama ne suka garzaya zuwa tsibirin yayin da ƙwararru a fannin nan kaya suka gudanar da bincike a gabar tekun yankin. Sharkacen lakar ya tura motoci da dama a cikin teku. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. an jima kaɗan maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan hukumar kula da shige da fice ta kasar ghana ta karbi wasu kayan aiki daga kungiyar tarayyar turai ta eu don inganta karfin aikinta kayayyakin sun hada ne da kekuna da na'urar tantance kaya da mutane na zamani da kuma na'urorin tantance takardun matafiya an ba da tallafin ne don tabbatar da tsaro mafi girma ga 'yan ƙasa da baki ko kuma tabbatar da kula da kan iyakan kasar daga ayyukan 'yan ta'adda da halatta kudaden haram da kuma safaran yara ridwan abbas na dauke da karin bayani daga birnin accra Jakarar tarayyar Turai a Ghana, Irshad gazali ne ya mika kayan a hedkwatar ma'aikatar shige da ficen Ghana. A cikin jawabinsa ya bayyana cewar tarayyar Turai za ta ci gaba da karfafa kawancinta da kasar Ghana a yaƙi da miyagun ayyuka a bakin iyakokin kasar. the uh, security threat in the region is real. and the European Union has committed to support the Republic of Ghana and the neighboring countries. Matsalar tsaro a nahiyar tabbatacce ne kuma a shirye tarayyar Turai take ta haɗa kai da ƙasar Ghana da sauran ƙasashe makauta wurin kiyayewa da kawar da wannan ƙazanta. A matsayin baje kolin dagewar mu akan wannan aiki mun ka da bayar da gaddamawa da wannan kayan aiki zuwa ga ma'aikatar shige da ficen ƙasar Ghana saboda tabbatar da ƙarfafa aiki a bakin iyakokin ne babban abin da yake maganin jigilar ire-iren kazamun ayyukan nan da su ne sukan juye su zama ayyukan ta'addanci akan haka ɗayan manyan ayyukan tarayyar turai ga ƙasar ghana da ƙasashe makauta shine su taimaka yadda za a kiyaye waɗannan ƙazanta akan haka na yi wa irbad ibrahim tambaya akan abu da ba da wannan kaya ke nufi shin iyakokin namu da ramuka ne a cewa ita tarayyar turai ta ba da gudunmuwa na na'urori domin ita kasan gana tana fuskantar matsaloli domin mun kasance kamar bokati ne da ke da ramummuka ehm, a shigo kasan gana hanyoyin da ake shiga wayanda suke sun halitta da wanda suke sun haramta wai sama da arba'in so shi yana da wuya a hana mutane shigowa ko ko mutane da ba su bi kan doka ko ka'ida ba to inda ba doka ko kuma ba bin ka'ida za ka yi kamar miyagun mutane da su yi exploiting manipulating wannan dama da suka samu ya yi maganar tabbatar da tsaro akan tafiyar kudaden haram da sauransu ya lamarin yake kudade na dauda na shigowa a kasan ghana imma an yi sata ne a kasan waje aka turo kudin ko kowa an yi aikin fauda ko an yi wani mugun aiki dai makamancin aka to money laundering shi kuma babban matsala ne amma kudaden da ke shigowa har wa yau dai da yake babu wani dalili cewa ana doka na ba kungiyoyi da suke da alaka da wayan da muka sani ma a burkina faso ne ko boko haram a najeriya saboda shi na'urorin watakila za su taimaka amma money laundering da ke gudana a kasan ghana eh, kudade ne da matasa ke samu suna kuma barazana da wayannan kudade Mai zaka ci gabaki daya akan wannan kayan aiki. ina ga na'urorin da aka bayan ko mutum ma na fataucin yara dole a boda za a sallake iyaka a shigo kasan ghana cctv cameras bayan aka database musamman na dokan fingerprintin mutane sa'an nan kuma a yi kokari eh, lamarin eh, cin anci da rashawa kan eh, da da yi za magance wayannan duka anya tantance wayanda ke shigowa kasan gana Radwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. a gaida Ridwan Abbas da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam da ci gaban labaran duniya. Kafafen yada labaran kasar Yemen sun bayyana cewa gwamnatin kasar Yemen da kasashen duniya suka amince da ita. Ta rattaba hannu akan wata yarjejeniya da asusun ba da lamani na kasashen larabawa a jiya Lahadi. abin da zai ba da damar samawa gwamnatin da ke samun goyon bayan kasar saudiya tallafin ta da komaɗar tattalin arziki na dala biliyan ɗaya. asusun lamunin da ke abu dhabi na wani rukunin kasashen larabawa mai mambobi 22 zai biya kudin shirin na dala biliyan daya daga shekarar 2022 zuwa 2025 an kulle yarjejeniyar bunƙasa tattalin arzikin ne da nufin taimakawa gwamnatin yemen wajen karfafa hanyoyin samun kuɗi ta hanyar wasu sauye-sauye a fannin tattalin arziki a cewar kamfanin dillancin labaran saba yakin basasar kasar yemen da zai shiga shekara takwas ya durkusa da tattalin arzikin kasar tare da jefa rabin al'ummar kasar cikin yanayin yunwa fiye da mutane dubu da hamsin aka kashe a rikicin ciki har da farar hula fiye da dubu goma sha hudu da biyar. kusan farashin abinci ya ƙaru da kashi 60 cikin 100 idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata galibi saboda yakin da ake yi a ukraine wanda ya katsa hanyar shigo da alkama a ƙasar daga gabashin turai Shugaban kasar Uganda Yoweri Museveni ya tsawaita dokar takaita zirga-zirga da aka sanya a wasu gundumomi biyu da cutar Ebola ta fi kamari a ƙasar da kwanaki 21 ya kuma ce matakin da gwamnatinsa ta ɗauka a kan dakila bazuwar cutar na samun nasara za a takaita shiga da fita yankunan mubenda da kasanda da ke tsakiyar kasar uganda har zuwa ranar 17 ga watan disamba abinda fadar shugaban kasar ta faɗa kenan da yammacin ranar asabar da farko dai kwanaki 21 aka sanya a ranar 15 ga watan oktoba sannan ranar 5 ga watan nuwamba aka ƙara tsawaita dokar da kwanaki 21 an ɗauki matakin ne don ƙara samun nasara wajen shawo kan cutar ebola da kuma kare sauran sassan ƙasar daga haɗarin kamuwa da cutar a cewar musa zaini ƙoƙarin gwamnati na yaƙi da cutar ebola na samun nasara a gundumomi biyu yayin da yanzu kusan makonni biyu kenan ba a samu wani da ya kamu da cutar ba a cewar shugaban A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifan. zalla da fata a shakata da wannan wakar yanzu kuma lokaci ne da nasiru adamu kaya zai gabatar mana da shirinmu na gaba. Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke cewa matasan tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Shirin na jihar Sokoto ne don ci gaba da tattauna da matasa kan hanyoyin bakin zare na magance kalubalen tsaro a wasu sassa na jihar musamman ma dai Isa da sabon birni inda wasu matasa da suka bude kan haddasa cikas ga salama. Makon jiya shugaban matasa Yakubu Abubakar ya fara fito da hanyoyin da za a samu maslahar dawo da matasan da suka bauɗe ta barki zuwa hanya mai kyau. Matasan dai kamar yadda aka sani sun hada da activist Hassan Binanci, Musa Yahaya Muhammad, Comrade Umar Bello Da'in, Ummul Khairi Abdullahi, Abdulaziz Muhammad Asada, Aliyu Haidar Dingyadi, Bilyaminu Umar Nakasari, Aminu Al Hussein Amanawa da kuma Yakubu Abubakar sai kuma Habiba Hakimi. Ku biyo ni mu shiga zauren. kamar dai ciyawar nan shugabanni da suka gabata sun yi bayani matsaloli da kuma hanyoyin da suke tunani a gyara lura da cewa matasa sun zama baki biyu ta sha'anin tsaro domin su ke aikatawa kuma su yake shahuwa a the same time na mu gani yanzu shi shine a mahita ta farko da ta biyu duk sun riga sun faɗe su neman abin na dogaro da kai sha'anin ilimi da sanin inda aka nufata wani ya taimaka kwarai da gaske domin mu gano mu'awwa da kuma ya kamata mu kasance ko wani bangare guda kuma na sha'anin shugabanci wanda idan muka kalli najeriya za mu ga cewa kowane ne shugaba dai matasa yake mulka kasancewa matasa sun zama kashi biyu cikin uku na al'ummar najeriya wanda ya kamata a ce kawo yanzu akwai policies ko wasu dokoki da adadi a ce sun kula da sha'anin matasa kai tsaye domin in ka ce matashi da misana'a ta yaya sannan kuma in yana da zilla din da kudurori ai babu tsari wanda ya ba da karfi ga harkar trade and industries wanda za su taimaka wurin ganin cewa in ma baka taimaka ba akwai inda kai to sai zamana cewa da kuɗin ƙasarmu da dokokinmu da ake gudanar da mulki duk sun ta'allaka ne wurin a ba shugabanni kariya da kuma ɗiba kuɗi masu yawa don ganin cewa an gina blok blog a cikin makarantu ne da albashi wanda kuma kashi kila hamsin ba su ma kai hamsin ba cikin ɗari na al'umma wanda ke aikin gwamnati amma duk arziki ya kare can so ni nawa gani shi ne ya kamata a samu wasu dokoki wanda duk rawar mu duk abin da muka yi ba za mu bi ƙarshen shugabanci ba ko kuma kunna tsarin mulki don haka a fito da wani dabara wadda za a ganin cewa ta samar da sana'a ko wani abu na dogaro da kai ga matashi domin hannu ɗaya bai ɗaukar ɗaki yana kira ga philanthropies da kuma manyan kamfanoni su kalli cewa a gudun wasu ta tsaya ga doka aiki da leburan yi da sauran abubuwa su ba mu wasu abubuwa da za mu da dogara da kanmu ta hanyar da ta ɓanda corporate social responsibility wanda wannan zai taimaka wurin magance abubuwan yi domin har su kai ga mutum da jawo tunanin me zai ya samu kuɗi ko me zai yi kai tsaye ba sai ya wahala ba domin ganin cewa a shi ma ya zama kamar kowa na mm. wani abu kuma da nan manta da shi sorry mm. akwai akwai ramuwa wanda ba dan da hanyoyin da aka bi ba farko wurin magance ta'addanci da yanzu ya kare domin a rashin ɗaukar mataki akan waɗanda suka aikata ko yin hukunci shi ya zama abin da an ka ɗauka a matsayin solution wanda wannan ya sa da ba mutum za a ga ka san shi da komi gobe sai ga ya fara sa kwalli baki ne ya zan baki ko shi ma ya zan ɗan ta'adda ba don kun yi sai dan ya ji ba ga an kashe mai wa an kashe mai iyaye kuma wannan da ya kashe su ba a mai komi ba wai ya ɗaya tuba ya mai da makami ya ci gaba da yawo kaga kenan dole sai ya yi tunanin ya zai yi shi ma hanya ɗaya ko biyu wurin ganin cewa ko ya rama abin da an kai mai ko shi ma in ya samu abin da yake so ya ce ya tuba sai ya kyale shi wato dai yakubu akwai illa wajen rashin hukunta waɗanda aka kama da cutar da jama'a mm, kwarai da gaske kwarai da gaske kwarai da gaske ah, activist hassan binanci ina ganin kai magana sai a bawa Ah, sauran matasa kowa yake da magana ya faɗi sunansa sai ya ci gaba da ah, bayanai kawai da mun zaga kuma zauren zai ci gaba da gudana haka insha Allah har mu kammala activist Hassan Binanci Masha Allah ah, akwai maganganun da Bilyaminu ya yi dangane da bangaren ilimi abin da ya shayi kamar 'yan ta'adda ko masu garkuwa da mutane wanda muka duba matasa ne a dukkan mu muka aza abubuwa akan sikeli na kwakwalwa za mu ga cewa magana ce tana bisa hanya domin ba zai yi mara ilimi ba ya yi garkuwa da mutum ba har ya yi dubara ya anshi ɗimbin miliyoyin naira salon alun sannan na biyu magana ta shaye-shaye ita ma tana takarwa sosai domin duk wanda suka yi garkuwa da shi sai ya zo musu waɗannan kayayyakin shaye-shaye kayan ya kawo musu waɗannan kuɗin irin wannan ƙasa ka duba har a ce an kai lokacin da ɗan ta'adda zai ji banki ya anshi kuɗin da aka tura masa kai ka san cewa shi me aka ce ma'abin waɗanda addaji hmm. kamar tv na remote na canza ga hannun su masu ilimin wato activist abinda kake son faɗa a nan amma waɗanda suke daji ba su kaɗai ba ne kenan masu laifi a cikin suna nan cikin gari suna nan cikin gari ko masu ilimi na da yawan su ma wasu su ma suna suna ana zargi-zargin da aka suna da mayan makamai domin irin wannan saitin kai cewa mai ilimi na kuma wanda ya kware sosai game da irin waɗannan abubuwan to kuma sai maganar da shugaban matasa na majalisar matasa na jihar sokoto ya yi cewa rashin hukunci eh, yakubu yakubu abubakar ba Eh, yana ɗaya daga cikin abin da ke ƙara taka rawa sosai ganin cewa abubuwan sun ƙara bunƙasa abu na kusa da na ƙarshe shine irin yadda kamfanuka a arewacin najeriya suke samun ɗimbin kuɗi a arewacin najeriya amma ba ka ganin suna ba da su ga matasa iyakarsu su ɗauke su aiki amma in ka ɗoka a lagos da sauran jihohin na kudancin najeriya za ka ga suna taimaka ma ɗalibai ko kuma su yi to da wasu gasa waɗanda matasa za su iya amfana. Wato nan da yankin kamar a arewacin Najeriya kamfanonin ba sa yin haka ne? Gaskiya ba su yi ko da suna yi kuma 'yan kalilan na kuma mu ba mu ba kasafai muke ganin su ba. Eh. Ai akwai kuma inda ake samun kamfanonin ko da ke waranci ma kamfanoni bane masu haƙar kewar ma'adinai irin zinari din na yankin zamfara. Wannan eh. wasu ma na alakar ta ta'addancin da wannan hakan ma'adinai da ake sosai ku eh. saboda haka dole wannan eh? wake cewa wannan ya zama tarihi Eh, eh, Abdulaziz Ansara ne. <laughs> Wa Abdulaziz yi mana bayani me ka faɗi haka? Eh to abin da yasa na faɗi haka ina ganin kamar ila kwanakin baya mun ji labarin cewa kamar gwamnatin tarayya ta ce a dakatar da haƙan wayannan ma'adanai. To sai dai ba mu sani ba kila tunda mu umarni ne aka ba sa na cewa a dakatar sa mu a ɗaukan mu ila yana yiwa an dakatar sa tunda ba abu ne wanda ake yi gaba gare mu ba mu gani ko kuma ba mu san ma ai ba sai dai mu ji labarin cewa ana can ana yi ko kuma kila an hana da aka ce an hana to mu a ɗaukan mu cewa an bi umarni kila kamar shugaban kasa na cewa an hana haƙar wannan ma'adanan wanda kamar maganar da ka so ka yi a ina ganin cewa mutane suna hasashen cewa kamar wa'annan ma'adanan da ake ɗiba a wa'annan sassa shi yasa aka hana mutane zaman lafiya don ko idan aka bari cewa suka zauna lafiya to mutane za hankalin su zai kwanta su tabbatar da cewa eh, wuraren da suke zaune suna da arzuka wurin nan to su ma suna da bukata a ba su dama su domin Allah ya kadar cewa suna cikin mutanen da Allah ya azurta da wasu amfanuka na da ke karkashin kasa domin su ci muriyan wannan al'amura wannan amfanin na da ke karkashin kasa idan har yadda mana hankali ya kwanta to za su neme su ci wannan amfani to idan hankali bai kwance to kaga ba a magana cewa a kila daɗi cin amfanin albarkacin ma'adanai sai dai mutum shi bidatta ina na zai tsira tare da rai to shi adalin da ya sani waga magana tun bayan cewa an ruhi eh. amma har yanzu ta abincin bai yi sauki irin wanda ya kamata ba hmm. ko mai zai lubi a don da eh, ya me yasa ka ce haka nan abin da yasa ni tun bayan da an ka ce an ruhi a eh. akalla ina ganin kusan in ce ma abin karuwa domin sassan jihar Sokoto da yawa inda abin bai kai ba. Mm. Amma yanzu in ka duba wasu local government irin Chambal da Kebbi da sauran irin waɗannan lokar government yanzu abubuwan ya kuraro ya kawo gare su. Matasa har ila yau a nan za mu dakatar da shirin wannan mako makon gobe in Allah ya kai mu ma ɗora. A madadin muryar Amurka sai matasan na Sokoto birnin Shehu ni Nasiru Adamu Ali Kaya ke cewa sai mun gamu a wani mako. Wassalamu alaikum. madalla a gaida Nasiru da matasarsa. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a saurare mu ne a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye shiryen mu Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. zan fara sharhin jaridun ne da jaridar leadership ta ruwaito cewa gwamnatin jihar kaduna ta bada sanarwar cewa an kashe mutane goma sha biyar a kananan hukumomin giwa birnin gwari da kuma kajuru da ke jihar kwamishinan tsaro a jihar mr samuel aruwan shine ya tabbatar da hakan inda ya ce wasu 'yan bindiga ne suka kai hari a wayannan kananan hukumi guda uku inda kuma suka halaka mutanen to sai dai kuma a wani bangare jaridar daily post ta tabbatar cewa yanzu haka jami'an tsaro sun kashe wasu 'yan bindiga bindiga guda hudu a karamar hukumar cikin da ke jihar ta Kaduna a wani maboyansu da ke tsohon gayan. Biyu daga cikin 'yan bindigan guda hudu da aka halaka sun hada da wani mai suna Dogo Malam da kuma Bello Malam. Haka kuma jami'an tsaro sun gano wasu bindigogi irin AK-47 da alburusai da 'yan bindigan ke amfani da shi. Da ni dai gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir Rufa'i ya ba da matakan tsaro da jami'an tsaron ke kaddamarwa hakan 'yan bindigan. Har yanzu dai tsuguna ba kare ba game da takaddamar da ke kana tsakanin kungiyar malaman jami'o'in najeriya asu da kuma gwamnatin tarayya akan albashi in ji jaridar the guardian jaridar the guardian ta ruwaito kungiyar asu na cewa za ta tattauna a wani taro da za ta gudanar game da batun rike masu albashi da gwamnatin tarayya ta yi in ji shugaban kungiyar ta asu professor emmanuel osu da ke jaridar the guardian ta ruwaito shugaban kungiyar na asu na cewa har yanzu dai gwamnatin tarayyar najeriya bata cika ko da guda daya daga cikin alkawarin da ta ɗauka ba ga malaman jami'oyin bayan da ƙungiyar malaman ta cika alkawarinta na komawa bakin aiki tuni dai ministan ilimi malam adamu adamu ya kara jaddada kudurin gwamnatin najeriya da cewa samsam ba za ta biya malaman kudaden su na albashi ba na lokacin da suke yajin aiki a inda malaman jami'oyin ke cewa lallai su ma ba za su yi maimai ba a darsan da ba su yi ba can baya inda ba biya su albashi ba sai kuma jaridar da punch ɗaya daga cikin manyan labarai labaranta har ila yau akan ilimi ne a Najeriya da kuma kasashen waje inda jaridar The Punch ta rawaito ɗaliban ɗan asalin Najeriya da ke karatu a Birtaniya ke kuka game da tafiyar hawainiya da bankunan Najeriya ke yi wajen tura musu kuɗaɗen su domin yin rajista lamarin da kungiyar ɗalibai reshen ƙasar Birtaniya ta bayyana cewa yayi yi sanadiyar hana ɗalibai da dama ci gaba da karatunsu a ƙasar Birtaniya sai kuma jaridar Tribune ɗaya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka babban feto janar 'yan sandan najeriya alhaji usman alkali baba ya umarci kwamishinan 'yan sanda a jihohin najeriya 36 da birnin abuja da su tabbatar sun kara yawan jami'an 'yan sanda a harabobi da kuma ofisoshin hukumar zaɓe da ke jihohinsu wata sanarwa da babban feto janar 'yan sandan najeriya ya rattaba hannu na cewa daukan matakin ya zama wajibi domin ba da kariya da kuma tsaro ga ayyuka da kuma sauran kayayyakin aiki na hukumar zaben a shirye-shiryen da ake yi na gudanar da zaɓe a shekara shekara mai zuwa karshen sharhin jaridun kenan a huta lafiya ta gaida baban gidan jibrin da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe labarai amma a takaice a jiya lahadi shugaban kamfanin makamashin nukiliyar ƙasar ukraine ya bayyana cewa akwai alamun da ke nuna ta yiwu dakarun rasha na shirin barin babbar cibiyar makamashin nukiliya da ke birnin zaporijiya da suka kwace a watan maris bayan da suka fara mamayar ukraine wannan matakin zai kawo gagarumin sauyi a fagen daga a yankin kudu maso gabashin zaporijiya da aka kusan mamaye inda ba a ga wani canji ba cikin watanni barin wuta da aka shayi a kusa da cibiyar ya haifar da fargabar aukuwar wani bala'in nukiliya. Zabtarewa ƙasa da ta auku a yawon da babban birnin ƙasar Kamaru ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutane goma sha hudu da suka je wata jana'iza a cewar gwamnan yankin. Muna kwashe gawarwaki zuwa ɗakin ajiyar gawarwaki na babban asibitin yankin yayin da ake ci gaba da neman sauran wasu mutane ko gawarwaki a cewar nasarar Paul Beya gwamnan yankin tsakiyar Kamaru. jami'an aikin ceto a kasar italiya sun gano akalla gawarwakin mutum bakwai ciki har da na wani jinjiri bayan aukuwar zaftarewa ƙasa a tsibirin ishiya a cewar jami'ai a jiya lahadi an tafka ruwan sama mai yawan milimita 126 cikin sa'o'i shida a tsibirin wanda ya janyo zaftarewar ƙasa da sanyin safiyar ranar asabar a cewar jami'ai hukumomin ƙasar sun ce akalla mutane biyar sun jakata yayin da wasu biyar kuma suka ɓace. Kafafen yada labaran kasar Yemen sun bayyana cewa gwamnatin kasar Yemen da kasashen duniya suka amince da ita ta rattaba hannu akan wata yarjejeniya da asusun ba da lamuni na kasashen larabawa a jiya lahadi abinda zai ba da damar samawa gwamnatin da ke samun goyon bayan kasar saudiya tallafin ta da komadar tattalin arziki na dala biliyan daya To madalla da wannan ne kuma muka kawo ga shirinmu na ƙarshe wato sai kuma can da kenan idan Allah ya yarda za a ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya ba da umarni da ma injiniya mu na wannan hantsin. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya Allah kai mu wannan lokacin amin summa amin. Assalamu alaikum.